Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na Tiryan Tiryan. Shiri ne na tashar gidan talabijin ta gizo wato Thunder Blows Online Television. Kamar yadda kuka sani shirin Tiryan Tiryan shiri ne da muke kawo muku masu rike da madafun iko, masu ruwa da tsaki, masana kwararri da ko masu kishin jihar Zamfara. Domin tattauna wasu muhimman batutuwa waɗanda ke kai suna komowa tare da yin fashin baƙin su ko aka san haka ga rayuwar al'ummar jihar Zamfara. kamar yadda kuka sani ɗaya daga cikin tsarin da muka kullo da shi a wannan shirin shine za mu rika lokaci zuwa lokaci kawo muku masana domin yin bibiya a kan tsare-tsare da manufofin gwamnati da kuma tafarki da kuma fashin baki akan tafarkin da gwamnatin take tafiya ya Allah gwamnatin da ta gabata ko gwamnatin da take sama da kuma ba da shawarwari muhimmai waɗanda idan an yi amfani da su za su kawo ci gaba mai ɗorewa a jihar Zamfara yau kamar kullum mun samu karɓar bakuncin daraktan cibiyar nan ta Sensex wato Center for Community Excellence alhaji adamu abubakar fatamashi kuma yana tare da munan tsawon awa ɗaya insha Allah za mu tattauna kan gudunmuwar da ƙungiyoyin ba da tallafi na duniya wato development partners suke ba da wajen bunƙasa sha'anin kiwon lafiya a jihar zamfara kuma babban abin da ya jawo hankalinmu a nan shi ne, yau idan aka ce babu wa'in ƙungiyoyin masu ba da tallafi wato donor agencies me makoma sha'anin kiwon lafiya a jihar zamfara wannan matsala ce babba domin tun daga kirkiro jihar zamfara zuwa da musamman daga da tara zuwa yanzu gwamnatocin da suka gabata da kuma gwamnatin da muke ciki yanzu sun ba da ko kusan a ce sun miƙa waya bori ya hau wajen miƙa akalar ta yadda shi a tsarin kiwon lafiya a jihar zamfara hannun wa'anda development partners ba zai yi kai da ciwo wannan ya maka jinya ba ita ce maganar gaskiya to amma bayan za a yi kasafin kuɗin da gwamnatocin jihar zamfara da suka gabata suke bada ga ɓangaren sha'anin kiwon lafiya ba su taka kara suka karya ba kuma saboda akwai mafuta ga abin da suke gani akwai shi yasa ko an yi kasafin kuɗin ma za ka ga ba a rilizin kuɗin ga ma'aikatar lafiya da wasu hukumomi da suke ɓangaren ta domin ciyar da kiwon sha'anin kiwon lafiya gaba duk inda ka ji ana magana wani tsari na kiwon lafiya za ka ga in baka gasar da children ba za ka ga women for health za ka ga mnch za ka ga dfid za ka ga unicef za ka gani wai ina jihar zamfara ina mu a kiwon lafiya ina masananmu na bangaren sha'anin kiwon lafiya ina gwamnati ina kasafin kuɗin da ake wa'annan su ne tambayoyin da ya kamata mu baje tiriyan tiriyan mu yi bayani mu kwanci inda matsalar take da matakan da ya kamata a ce gwamnati ta ɗauka alhaji adam muna muka barka da shigowa wannan fili cikin shirin tiriyan tiriyan assalamu alaikum ka ji shimfiɗar da na yi mm. wai su waɗannan ƙungiyoyin masu ba da tallafi na duniya development partners ɗin wai waye su kuma meye manufofin da yasa aka kafa su kuma suke kawo ɗauki a ƙasashe da ba su ci gaba ba irin najeriya ta'uz billahi minash bismillahir rahmanir rahim kamar yadda ka yi matashiya idan aka ce ƙungiyoyi masu ba da tallafi na duniya wato wasu ƙungiyoyi ne na ƙasa da ƙasa waɗanda al'umma masu kishi kasashe da kuma kasashe masu tasowa suke kafawa ba kungiyoyi ne na gwamnati ba kungiyoyi ne na mutane ɗaikaku waɗanda za su taru waɗanda suke da ra'ayi guda su ga cewa ya dace su kafa kungiya domin ta ba da tallafi ta ɓangaren lafiya ne ko ta ɓangaren ilimi ne ko kuma ta wani abu wanda ya shafi muhalli saboda haka kungiyoyi ne na ƙasa da ƙasa za ka ga wasu a ƙasa Amerika suke wasu a ingila wasu za ka ga suna irin a germany wasu kuma za ka ga ma kamar irin unicef da ake magana da undp na majalisar ɗinkin duniya ne da who saboda haka kungiyoyi ne na ƙasa da ƙasa waɗanda su ma suna da nasu tsarin gudanar da al'amuransu amma ba ƙarƙashin gwamnatin kowace ƙasa suke ba to wai muna da buƙatar su a sha'anin musamman muna magana ne yanzu akan abin da jibanci kiwon lafiya wai muna buƙatar tallafin waɗannan ƙungiyoyin ne eh to alhakikanin gaskiya sanin kowa ne al'amarin da ya shafi kiwon lafiya da tsaron lafiya al'umma haƙƙi ne na gwamnatoci da aka zaɓa amma su waɗannan ƙungiyoyi suna da rawar da suke takawa amma sai dai yana son mutane su fahimta mm. suna duk inda kaga waɗannan ƙungiyoyi ko kuma waɗannan abubuwa to sun zo ne domin su ba da tasu gudunmuwa su tallafa ma gwamnati wadda nauyin ya rataya a kanta domin ta samu isar da nauyin da Allah ya ɗaura mata da kundin tsarin mulki ba nomali su kan zo ba ne da niyyawai wai ka cokam su an shi al'amarin da ya shafi gudanar da al'amarin gudanar da lafiya daga hannun gwamnati sukan zo sukan diba wani bangare wanda suke ganin kamar gwamnati tana da nakasu su taimaka mata domin a cike wannan gibin a jama'a su samu lafiya ka dubi yanayin yadda suke gudanar da tsare-tsaren su a jihohi irin zamfara kusan zaka ce sun karbe ragamar ah, gudanar da tsare-tsaren sha'anin kiwon lafiyan ma ga hannun hukumomin gwamnati dalili zaka ga kwamishinoni da famunan sakatura da daraktoci na ma'aikatan lafiya da wasu hukumomi zaka ga duk tsarin da mutanen nan suka kawo zaka ga ko da bai daidai da mu ba ba sa jayayya shin don suna kawo kuɗi ne ko domin suna ganin idan ba su yi sukumbin batun da su suke bada kuɗi nasu aikin ba zai tafi ba. E to alhakin ganin gaskiya akwai kuskure mm. domin idan har an ce abi abin da yake ka'ida waɗannan ƙungiyoyi nomali ko ta kafin su shigo ya kamata a ce ita gwamnati misali ta jihar zamfara mm. tana da abin da ake kira strategic planning tsari na abin da ya shafi bangaren lafiya yana ya kasance na shekara biyu ko shekara uku to abin da ya kamata duk wani kungiya mai ba tallafi da za ta shigo to ya kasance aikin da za ta yi yana cikin wannan tsarin ta diba to kuna da matsalar kaza kuna da matsalar kaza kun ce za ku yi kaza mu za mu ɗauke muku bangare kaza amma ba a ce su zo daga wata kasa ba mutum ya zauna ya tsaro wani abubuwa sannan ya zo cikin jihar zamfara ya ce zai yi aiki kuma a karɓa ko da abun nan bai daidai da tsarin abin da muke bukata ba in ban da ta zo wata kungiya ta difit mm. ta zo a nan jihar zamfara na san kacokan su suka dage aka yi wannan health sector strategic plan lokacin yana tunawa shekara ta 2013 in ban da su kusan a ce jihar zamfara ko ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar zamfara ba ta ma da wani sector plan wanda kamar yadda ka ce ga tsari ne ya isko shi shiga za a iya ciki eh, so me sun gaba saboda kusan a ce ai abin da ya samu wasu suke kalubalantar health sector plan namu shine donors ɗin su suka yi su eh? so ba lalai bane a ce yana reflecting real abin da su al'umma su ne suke su ko matsalolin ne eh to kamar abin da ake faɗi ne an baro kyauton ranar haihuwa mhm. waɗanda nauyin dogara a kan su a matsayinsu na jiha tun can baya mm. su ya kamata a ce su zauna su ga meye al'umma suke bukata ko meye matsalolin su sannan ya kasance a ce sun shimfiɗa wani tubali na wanda duk wanda zai shigo cikin jihar zamfara to ya kasance akwai ma'aikatar da sai ya biyo ta hanyar sannan wurin kuma ya faɗi abin da zai yi wannan na cikin ƙalubalen da ake samu misali yanzu za ka ga cewa wata kungiya ta zo tana aiki abinda ya shafi kila zazzabin cizon sauro a gusau wata kuma ta zo ta ce za ta yi aiki gusau shi muke kira duplication of airport amma ya ce kasance da akwai akwai abin da ya kamata a ce ma'aikatar lafiya ta jihar zamfara being a government agency ita ke coordinating in duk abubuwan wata kungiya da ta zo ga doka hmm. ideally to amma sai kasance kamar da kace idan aka zo su suka zo da kudin su su idan kuma magani ne su suka zo da maganin su sai kasance ka cokan an saka musu nauyin da ya rataya zuwa gwamnati wanda za a ga cewa wasu lokuta da dama idan ma abu ne wanda ya shafi kamar yanzu gyaran asibitoci wani lokaci za a ga cewa suke yi magani wani lokaci suke ka kai daidai da horon da ya kamata a ce gwamnati ke ba ma'aikata training suke ba da horo to saboda haka duk lokacin da za a ga cewa mutum ya zo da abun shi kuma ka nuna kana rawar jiki da abun nan ka karba to za ka ga cewa za a sa ƙa'idodi amma kuma abin da ke son ka fahimta ɗaya ne ya kamata a ce duk wata ƙungiya na ƙasa da ƙasa da za ta shigo ya kasance ta rubuta yarjejeniya da gwamnatin jihar zamfara wanda gwamnati ya kamata ta tsaya ta diba yarjejeniyar nan sun shigo ga lokacin abin da ya kawo su ga dalilan da suka zo yi ga kuma gudunmuwa da za su bada ya kasance akwai limitation akwai restriction ba abin mutum ba dan ya ce zai zo zai bada tallafi kai tsaye je ga abin da yake dama ba haka nan ya kamata ya kasance cewa akwai abin nan domin idan zan tunawa shekarun baya akwai wani tsari da aka fito da shi wanda muke kira monthly coordination meeting wanda a lokacin duk wasu kungiyoyin da suke ba da wannan tallafi duk ƙarshen wata ƙarƙashin ministry of budget and economic planning mukan zauna mu tattauna kai me kuke yi wannan wata me kuka yi lokacin za a ji ga abun da wani ya yi to idan wani na da niyyar aiki misali garin tsafe to ai ni ina aiki cikin garin tsafe to saboda akan guda ne saboda haka mutanen bukkoyin ko anka suna bukata kai tafi anka kai to ya kasance waɗannan yanzu duk abubuwan babu kowa yana aikin shi ne iyaka dai ma'aikatar lafiya ta san ana yi wane yana yi wane yana yi amma babu sanaji tsakanin ƙungiyoyin da ke aiki da kuma ke bada tallafin nan to wai ya zuwa to amma yanzu kana ganin a zai yi a ta yadda ma'aikata irin ma'aikatar kiwon lafiya ta zamfara a irin wanga tsari eh to gaskiya akwai buƙatar gyara gyara shine duk kurakuran da aka yi baya to yanzu ina ganin ya samu dama a ce an yi amfani da waɗannan sharori da ake bada domin a gyara kamar da aka ce health sector planning inda aka yi duno agency spark ta yi shi duk da yake mutane mu da su na shekara biyar ne ko ya kare to yana bukata bangaren lafiya a zauna ko ma bai kare ba a yi reviewing hmm. ai ko annual operational plan inda ake yi wanda daga cikin sectional planning ake dauko shi na shekara-shekara ya kamata akwai abin da muke kira mid-term review duk wata shida misalin january zuwa zuwa june a zauna a diba waɗanda activities ne aka ce za a yi me aka yi a cibin me yasa ba a cibin ba waɗanne ƙalubale ne suka na a cibin to idan akwai abubuwan da ba a yi ba wannan lokacin ya wuce mukan ɗauke su shekara mai zuwa a sake sa su ba kawai a rubuta ba ga takarda za a yi kaza za a yi kaza ba wanda babban kalubalen da muke fahimta ba ma zamfara kaɗai ba a najeriya gaba ɗaya za ka ga cewa muna da policies masu kyau a rubuce ga takarda amma babban ƙalubalenmu shine aiwatar da su ne za su amfani jama'a saboda haka it's not too late ma'aikatar lafiya ta jihar zamfara yana da kyau muna da ƙwararru cikin jihar zamfara waɗanda suka san wannan al'amari idan da ake waɗannan ayyuka wasu ma sun aje aiki zaune suke ba su komai a ɗauko wannan health sector planning in a sake review in shi a diba abubuwan da ake bukata yanzu a bar su waɗanda ba a bukata a canja su kallon yanayin da muke ciki da kuma bukatun jama'a domin mutane su amfana amma a ci a ci gaba da tafiyar da tsari babu wani abu rubuce wanda ke bada ke bada kamar hanya kada ku tsarin nan to za ka ga cewa ana kon gaba ana kon baya domin kuwa babu yadda za a taba samun abin da ake so kasance cewa babu wani tsayayyen kundi wanda zai zama a tsaye guiding principle na kan abubuwan da za a tafiya. amma yanzu wannan sabuwar tahiya ta wannan sabuwar gwamnati da ake yi ko kuke hidima cikin shi sha'anin harkar kiwon lafiya wani tsari kuka shawarci wannan gwamnati ta kudo da shi na magana coordination eh to alhamdulillah kamar yadda kai magana akwai abubuwa guda biyu waɗanda na ga wannan gwamnatin ta fito da su waɗanda idan za a tsaya a ba su muhimmanci to insha Allah za a samu canji wanda kaga kamar yanzu muna da director of humanitarian affairs muna kuma da agency for non-governmental organization saboda haka abin da ya kamata wannan agency for non-governmental organization ita ya kamata a ce yanzu an hannunta mata coordination na duk wata kungiya mai zaman kanta ta cikin kasa da ke cikin waje cikin waje ta jihar Zamfara ya kamata a ce suna da directorate directorate abin ga kundi na duk wata kungiya mai zaman kanta ta ƙasar waje da ta ƙasar jihar zamfara mai suke cikin jihar zamfara mai suka zo yi kuma me suka ci nasara wanda idan ana haka nan kuma su tsara cewa furan lokaci lokaci ko kuma duk wata duk aikin da kungiya ta yi idan za ta ba da report ga waɗanda ke bada kuɗin nan ga dono agency ya kasance su ma an ba su report ga cewa ga mutanen da suka amfana ga mutanen da suka amfana ga kuma abin da aka kashe ya kasance akwai some kind of control amma idan ba a yi haka ba to za a ci gaba da inda ake saboda haka kiran da zan yi ga gwamnati wannan ma'aikata ta agency for non-governmental organization tana da muhimmanci a ba ta ƙarfin gwiwa sannan idan ba su da ƙwararrun da za su iya taimaka musu yadda za su coordination to idan ma har ba su da su sabon wuri ne a bincika muna da ƙwararri a cikin jiha waɗanda ana ɗauko su daga wani sekta a waɗanda ma sun aje aikin na NGO ba su aikin komi yanzu ko on contract ne a ɗauke su su yi ma ma'aikatan nan garan bawul su aza ta kan tushen da zai taimaka mata yadda za ta iya sa ido da kuma coordination na waɗannan ƙungiyoyi masu ba da tallafi a cikin jihar Zamfara. Za mu je hutun takaitaccen rabin lokaci idan muka dawo za mu ci gaba da tattaunawa. Kamar yadda gaya muku muna tare da darakta mai kula da cibiyar nan ta center for community excellence wato sensex alhaji adamu abubakar fatarbaci kuma muna tattaunawa ne ka cokan akan muhimmancin kungiyoyi masu ba da tallafi na ƙasa da ƙasa da kuma irin gudunmuwar da suke bada wajen ci gaban sha'anin kiwon lafiya a jihar zamfara da ka ce mu Online TV. Tonda Blowers Online. TNT. TNT. wallahi so a gani a ina an kai aiki wallahi Thunder Blows Online TV. Thunder Masu kallon mu barka da dawowa muna cikin shirin mu na tiren tiren shirin gidan tashar talabijin ta yanar gizo wato Thunder Blows Online Television. Muna tattaunawa ne akan muhimmancin kungiyoyin bada tallafi na kasa da kasa, da kuma gudunmuwar da suke bada wajen sha'anin kiwon lafiya a jihar Zamfara. A ah, zan so in san muna da kungiyoyi da yawa tun ƙirƙiro jihar Zamfara. wayanda sun taka rawa sosai wajen ba da gudunmuwa nau'i daban-daban bangaren kiwon lafiya ɓangaren ilimi bangaren tsaro bangaren tsare-tsare mara sha'anin tattalin arziki yanzu muna magana akan kiwon lafiya wai kana iya yi mana bibiya akan wa'anne da wa'anne ƙungiyoyi ne suke hubbasa wajen ba da tallafi ga sha'anin kiwon lafiya a jihar zafar kuma wani tasiri tallafin nan nasu ya bada to alhamdulillah idan aka ce tun daga lokacin da aka kirkiro jihar zamfara zuwa yanzu akwai kungiyoyi da dama sai dai abun bakin ciki yanzu idan ka diba kalilan ne da sun tafiya su saboda wasu dalilai waɗanda zan iya bayani a gaba amma yanzu akan tambaya da kai idan aka diba ta bangaren abin da ya shafi lafiya akwai wata kungiya da ta zama na jihar zamfara wanda muke kira women for health wanda lokacin ta ake karkashin wata da ake kira hajiya salma kungiyar nan ta ba da gagarumin goyon ba da kuma taka rawa wurin haɓaka al'amarin kiwon lafiya a cikin jihar zamfara har dai makarantar mu ta school of nursing da midwife da ke nan gusau domin idan zan iya tunawa a lokacin babban matsalar da muke fuskanta muna da karancin ma'aikatan ungozoma da nurses a cikin wannan jihar ta zamfara wanda a lokacin women for health ta ɗai shigo da wani shiri na community midwifery wanda suka shiga kowace karamar hukuma aka zakulo mata waɗanda suka gama secondary school idan ma yariya bata da requirement inda ya kamata school of nursing za a zo a ba ta horo kuma ta sake rubuta waya ko ne ko idan ta ci sannan wurin kuma a karantar da su a basu horo kuma duk wata akwai allowances inda suke basu domin idan ta koyi aikin ta koma ta tallafa ma mutanen karkararsu domin koda ma asalin yar garin ce wanda kuma cewa nan ina gani har hostel sun gina school of nursing sun taimaka wurin yin policy wanda a lokacin idan ma ka diba ka cokam kamar hajjia salma ita ce executive director ko kuma principal ta school of nursing domin ka cokan duk abin da ya shafi bangaren makarantar wannan women for health a lokacin suke gudanar da shi sannan idan ka diba akwai lokaci wata kungiyar kai filin MACH wadda ta zo a jihar Zamfara lokacin Dr. Abdul Wahab wannan kungiya aikin da ta yi jihar Zamfara ba karamin aiki bane domin duk wani abu da muke takama da shi da wasu primary health care da ake magana yanzu asibitoci lokacin ta yi gyare-gyare ta gina wasu sannan wurin kuma ta ba da hore ga ma'aikatan lafiya wanda a lokacin ne suka kirkiro da da ma'aikatar tara bayanai na lafiya wadda ke na huce a nan cikin jihar zamfara karamin hukumar ta gudu. da muka wanda a lokacin da ake magana duk afirka ita ce ta biyu amma abun bakin ciki abun takaici bancin sun tafi abin da kawai ake bukata ga lokacin wancan tsoffin gwamnatin da suka shuɗe naira miliyan ɗaya ce ga wata na sayan diesel da kuma maintainin yan wurin wanda wannan wurin da aka yi duk inda kake ga duniya abin da kake nema dai na health surveillance na bincike information kana iya samu amma abin da ke magana da kai wannan ma'aikata duk na'urorin da aka sa da information inda aka sa da mutanen da wannan aka ba horo duk ya zama na banza ta mutu ta zama photostat yanzu wurin bai aiki ban san nan mai yanzu ba amma dai as at last year da na sani zuwan da ne na karshe na samu wurin baya aiki domin kuma information da ake bukata ba a samu shi domin an daina uploading in information din from time to time domin akwai ma'aikatan da duk wani information da aka samu su kan uploading ta yanar gizo da cloud idan ka bincika ka google ka samu to ai sai an uploading sannan za a samu idan ka diba akwai several children wanda sun zo a lokacin muna da matsalar da ta su da UNICEF tamowa malnutrition na yara sun ba da gudunmuwa akwai mashirin da suka shigo lokacin na wanda har conditional cash transfer har kuɗi suke ba mace domin ta shayar da yaro ta kuma dinga zuwa asibiti har allowances ake bata ta ci abinci mai kyau domin a gina jikin abun nan akwai lokacin an yi aiki da sabi ko da aka zo majalisar mu lokacin ta jihar zamfara yan majalisa gare mu amma ba su ma san me ake nuhi da aikin majalisa ba ta ba su horo ta ba da kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida har aka yi establishing abin da ake kira budget working group lokacin ne har mu kanmu da kuma wasu ma'aikatan ma'aikatar budget ta jihar zamfara suka san me ake kira budget tracking da budget monitor wanda a lokacin kashe kudin al'umma ake yi baka sanin an yi gaba ko an yi baya saboda haka kuma akwai yanzu irin mm, mm, management for science health sun zo sun ba da gudunmuwa ta abin da ya shafi bangaren mm, cuta mai garo kudin adam asibitocinmu laboratories mu sun ba da maganin da masu ma wannan cuta suke amfani da shi kyauta wanda haƙƙi ne ya kamata a ce gwamnati ta saya idan muka diba abin da shi guban dalma tun da aka samu wannan matsala a 2010 medicine san frontier doctors a borders su suke najeriya kusan shekara goma akwai su anka yanzu akwai su shinkafi akwai su zurmi suke ba da gudunmuwa suna ba da tallafi wanda kungiyoyi ne na ƙasa da ƙasa ba 'yan najeriya ba ne wanda kusancin kuma kuɗin da suke samun donation ne for an individual ba ma kasashe ba yanzu in ka dubi ga shahada wai duk waɗanda abubuwan da kake ina gwamnati ba ciki eto eh kamar yana ce abinda aka kasa ganewa kamar da matashiya tun farko duk inda kaga kungiya ta kasa da kasa ko wata kungiya mai zaman kanta to ta zo ne ta tallafa ma gwamnatin jiha ko gwamnatin kasa domin a cike wani gibi ko kuma a ƙara samun amfani amma sai kasance mun sadaukar da aikin gare su ga cokam ya kasance muke bin su wannan anas abin bakin ciki abin takaici yau idan kaje an ce an kira wani workshop ko wani training na ma'aikatan lafiya zaka ga cewa tun daga sama har ƙasa kowa ya tafi da daraktoci da kowa wani ne ya tsara wannan abin da sauransu wata kungiya ce mai zaman kanta su za su biya hall su za su biya abinci sannan kuma abun takaici mutanen mu zaka ga wasu ba ma zauna za su yi amfani da horon ba wani Allah Allah yake a tashi a ce ya sa hannu allowances inda za a bashi shi yake bukata ba abin nan ba shi kenan ya tafi to za a ga cewa kuɗin da ake kashewa ma wurin gina za a tuna misali a shekara ta 2013 14 ko da FHI 360 suka shigo a cikin jihar Zamfara ma'aikatar ta jihar Zamfara lokacin malaria tana kashe yara tana komi ba mu da wani operational plan wanda zan iya ga maka malaria ina cikin mutanen da lokacin aka zauna aka diba 6 thematic areas ɗin nan ni na aiki wanda abin da ake kira advocacy communication and social mobilization mu muka yi annual operational plan na malaria na jihar zamfara na harko a 2014 duk shekarun da aka yi baya tun daga lokacin da aka yi ta 99 ne kuna tumi ba ta da wani abu wanda take bi na da take yaƙi da malaria a 2014 da zuwa FHI 360 wanda kungiya ce ta ƙasa da ƙasa ita ta tallafa muka ƙirƙiro da wannan abun wanda har yanzu ake amfani da shi from time to time ana review so wai za mu iya cewa shi ma'aikatan ah, ma'aikatar lafiya shin capacity ne ba su da ko ko gwamnatin ce bata ba su da eh to babban akwai matsala guda biyu na wurin hmm. na farko idan ka diba a ma'aikatun lafiya za ka ga cewa akwai likita na daidai da fara da asibitocinmu akwai karancin ma'aikata sannan kuma bancin karancin ma'aikatan za ka ga cewa ma'aikatan sun mafi yawancinsu a birni suke ƙauyuka babu ma'aikata wanda idan ka diba za ka ga kila a garin gusau ko ƙwara za ka ga likita hudu ko biyar ko shida a cikin asibiti amma idan ka tafi ƙauye za ka ga likita guda ne wani kila in ya zo litinin ko kuma sai laraba yake zuwa babu likitoci babu midwife babu nurses na ɗaya kenan sannan na biyu zaka tunanin to me ya kawo haka na ɗaya dai akwai yaran da sun gama karatu ba a dauki ba a dauka aiki sannan na biyu idan ka kwatanta staff welfare albashin ma'aikatanmu na lafiya na jihar zamfara ka kwatanta da sokoto kebe da katsina za ka ga cewa shi yasa suke ta kwace mana ma'aikata yanzu misali ko cikin garin gusau ko cikin jihar zamfara za ka ga da likitan da ka sani ya rima bakura ko jihar hospital bungudu idan ka je fmc eh, yanzu gusau za ka gan shi me yasa ya gudu saboda me me yasa me yasa ya gudu saboda me babu abin da ake kira job satisfaction sannan abu na ƙarshe duk ayyukan nawa da ake na lafiya abu ne wanda ke buƙatar kuɗi shin gwamnatocin da suka shuɗe nawa ne suke ware ma bangaren lafiya a kasafin kuɗi na kowace shekara. Ana so mu zo ga wannan magana. Wai ba a yin kasafin kuɗi ne a ma'aikatar kiwon lafiya. Ana yi. Amma babban kalubalen da ake fuskanta kamar yadda sani lokacin da sabi ta yi mun yi aiki a budget working group wanda lokacin ni na ciyarin na health component wanda muke bibiyar yadda ake kashe kasafin kuɗi da bangaren lafiya na cikin jihar Zamfara wanda a lokacin yana ganin kusa shekara biyu ko shekara uku muna yi. abin da muka lura ba zan taɓa cewa ba akwai shekara ta 2014 ko 15 ne da muka yi bibiyar kasafin kuɗi na jihar zamfara na bangaren lafiya abin da muka samu 2% release 2% release wanda idan ka diba kasance kuɗin abun da kawai aka fi da bangare shine recurrent expenditure biyan albashin ma'aikata da allowances amma idan aka zo capital project gyare-gyaren asibiti procurement in maganoni da equipment inda za a yi da su asibiti to akwai shi rubuce ga takarda amma wata wanda yake da matsala sannan babban kalubale na biyu budget din nan idan ka diba idan ka dibi budget ka dibi kundin tsarin budget na jihar Zamfara na lafiya tun daga 1999 har zuwa yanzu wasu abubuwan kamar copy and paste ne ake yi shekara ce kawai ake canzawa an ce za a yi abu 2010 ba a yi ba 2011 ya sake dawowa 2015 ya sake dawowa to kawai dai mi ana budget ne for the sake of budget kuma ana sa abun nan ba a ba da kuɗi kuma kowace shekara maimaita shi shi ake maimaitawa sannan kuma idan ka diba sai mu biyo kuma ta wani bangare ya kamata a ce akwai abin da ake kira check and balance misali a majalisar dokoki ta jiha muna da house committee on health ya kamata a ce suna sa ido akan waɗannan bangarori shan ana sakin kuɗin ana yawan ayyukan ya ake abubuwa to sai kasance kamar da kace abin yi an bashi ruwa zube tun da yanzu misali halin da muke ciki lokaci ne na zazzabin cizon sauro lokacin damana mm. idan ka lura za ka ga mata da samari cikin gari da wata riga falmar bula suna rabon gidan sauro da net da kuma suna ba da maganin smc na yara kaza da sauransu menene wata kungiya ce ta kasa da kasa ta kawo wannan tallafi yau idan suka ce sun tafi wa zai ba mutane gidan sauro sannan wa ma ya ba da wa zai biya ma'aikatan nan da aka dauka wa zai biyan su kuɗin rabon net in da rabon aikin da suke yi wannan kungiyar ita ke dauka to saboda mi za a bar cewa nauyi muna da kasafin kuɗi amma mu dauki al'amari mai muhimmanci a hannun tama kungiyoyi na ƙasa da kasa ina lahimma a ce ai 50-50 ku kawo namu mu kawo namu amma sai mu yi zaunen mu mu ce tun ai in breakthrough da malaria consortium sun zo sun ce za su yaƙi da zazzabin cizon sauro mun saka musu mu bari mu dinga coordination tunda MSF sun ce sun za su zo za su yi aiki da cutar kanjamau bari mu bari su dinga kawo magani mu mu diga bibiyar su jama'a ya kamata waɗannan abubuwan mu diba ko asibitocin mu da ka diba wasu asibitocin idan ka tafi tun daga duniyar da har yanzu sunan asibitoci ne babu malamai manna babu babu kayan aiki sannan wurin kuma wani ma bai son zuwa asibitin saboda mi ko ya tafi babu mai diba shi sannan abubuwan da ake magana ko cikin gari ake cewa maganin nan ba kyauta yake ba za ka ga gwamnatocin da suka shuɗe suna cewa magani kiwon lafiya ga mata da yara ƙanana kyauta amma abun nan ba haka yake ba wasu wurare daidai da kati wani wuri sai ka saya maganin idan babu shi aka rubuta maka idan baka sayo da me za a maka aiki saboda haka suna cikin matsalolin da muka fuskanta wanda kuma alhaƙiƙanin gaskiya idan gwamnatocinmu ba su tashi tsaye ba ina tabbatar maka ka faɗi kuma ka yi kutun ina ko ina halin da muka aza tsarin kyau lafiya a jihar zamfara idan ba a gyara ba yanzu muka ɗore durran da ƙungiyoyin nan masu ba da tallafi suka tafi ka ce ni na faɗi na maimaita health system na zamfara bai iya surviving awa biyu. zai tsaya ce wani crumble ka ce ni na faɗa to ina <laughs> da rubuci da kwamishina da kowa direct commissioner commissioner eh, eh. kamar yadda faɗa is a political appointee sannan yana da budget memo zai rubuta ya kai sai ya samu approval to amma ya kamata duk abin da aka ce kana da approval nashi gwamnati ta zauna ta tsara wanga wata zamu ba health kala wanga misali ina magana ga abin da ya kamata eh abin da ya kamata kowace gwamnati idan ka diba ka bi kamar da kace tiryan tiryan mm. tun daga kirkiro jihar zamfara har kodo yanzu idan kana analysis din yadda ake tafiyar da gwamnatin kowace gwamnati akwai abin da ta haiba muhimmanci wata za ka ga ilimi ne wata tituna wata yanzu ta example kamar yadda ake magana ana maganar lafiya wanda wannan gwamnati yanzu tana magana cewa za ta ƙara gina wasu asibitoci wanda idan ka diba jihar zamfara muna da asibitoci fiye da ɗari biyar tsakanin primary health care da dispensary da sauransu waɗanda suna buƙatar ma'aikata suna buƙatar gyare-gyare gadaje-gadaje saboda haka amma mai priority sun fi son a gina wasu sabbi. wai inda akwai wata a gunduma tun an ce kowace mazaɓa to yanzu mukaddare misali mazaɓa waya suna da primary health care kuma ka ce ka koma wata primary health care abin da ake bukata kamar irin waya kudin nan da za a dauki da kuma wata yanzu a primary health care biyu ne eh to je kama idan idan idan gwamnati ta ma tunanin budget ai zaka kalli abin from two perspective mm. ni ga nawa tunani da a gina wasu ƙara kamar ta wayar da ka bada misali a je a yi renovating inta a yi mata fenti a sa mata kayayyakin aiki a ɗauki ma'aikata a ƙara musu ma'aikata domin mutane su kwana yanzu idan aka ce ana diba mm, cost ne ko kuma opportunity cost idan aka ce a gina 147 inin da ake magana mazaɓun da muke da su idan ko miliyan nawa ne idan aka gina su sai ka tara kuɗin asibitin nawa za su renovating shin idan aka gina su haka nan kawai za a bar ginin equipment inda muke kayayyakin aikin da muke magana su ma sai an samu su ma'aikatan da muke magana a sai an ɗauki ma'aikata ya ka kalli al'amarin amma ma'aikata da ake da su yanzu a ƙara wasu a gyara waɗannan asibitocin sannan idan can gaba buƙatar yiwu ta yi sai a diba ƙila kamar wuya akwai settlement inda ƙila suna da nisa ƙila akwai ruwa accessibility sai a zaɓa a yi sau selected abu yanzu gyara waɗanda akwai kamata gyara ban tunanin yanzu akwai da babu primary ta asibitoci kamar da ga maka fiye da biyar suna nan on record saboda haka idan har ana son a taimaka ma talaka ta bangaren lafiya a jihar Zamfara tsakani da Allah gina sabbin asibitoci yanzu ba shine wannan ba a tanadar da a gyara waɗanda muke da su a tanadar kayan aiki sannan kuma a inganta welfare na ma'aikatan nan inda babu isassun ma'aikata kuma a ɗauka domin su yi aikinsu wanda ya kamata na ceton rayuwar al'umma masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen lokaci karo na biyu idan muka dawo za mu shiga karo na ƙarshe na wannan tattaunawa muna tare da muna karɓar bakuncin shugaban cibiyar nan ta center for community excellence resex alhaji adamu abubakar kwatarkwashi kuma muna tattaunawa ka cokam a akan gudunma matsayin ƙungiyoyi masu ba da tallafi na duniya da gudunmu wanda suke bai wajen inganta sha'anin kiwon lafiya a jihar zamfara ku mu Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online. TNT. TNT. Thunder Blows Online TV. Blows. mu da dawowa. Muna tattaunawa ne a cikin shirin na tiren-tiren tare da karɓar bakuncin Adamu Abubakar Fatakwashi, shugaban cibiyar na ta Center for Community Excellence wato Sensex. Kuma maudu'in da muke tattaunawa shine muhimmancin ƙungiyoyi masu ba da tallafi na duniya da kuma rawar da suke takawa wajen inganta sha'anin kiwon lafiya. babbar tambayar da wannan tattaunawa mu ta ba da muhimmanci aka shine meye makoma sha'anin kiwon lafiya yau in waɗannan ƙungiyoyin suka bar jihar zamfara ina ganin tattaunawa da muka yi da shafiɗar da muka yi ta fara haska mana makoma kiwon lafiya domin shi ba kunna mu ya ɗauki matsaya a alhaji adamu babban matsala shine ishu na ƙwararrun ma'aikata abinda muke kira human resource for health a turanci za ka ga gwamnatin jihar zamfara idan ka ga likita ya yi graduating ya zo ya karbi aiki da general hospital ko farida ko ya riman bakura ila to ya yi ne a matsayin resting ground ba a shekara ɗaya zuwa biyu za ka ji shi fmc ko odo ko eh, a teaching hospital ko katsina wani ya sa ba mu iya retainin ma'aikatan kiwon lafiya to ah, alhamdulillahi kamar da gaya maka idan har ana son a samu ingantaccen kiwon lafiya mm. to ya kamata a kula da welfare na ma'aikatar lafiya yannan albashin nasu albashi eh idan ka diba kamar da gaya maka a binciken da na yi ni a kashin kaina mm. idan ka kwatanta albashin likitocinmu da yadda ake biyan likitoci a jihar katsina mm. jihar sokoto kamar cire wannan federal institution medical center da sauransu tsirayya tana da nisa sannan kuma idan ka diba condition of service abun akwai nisa akwai bambanci saboda haka za ga cewa duk wanda ya je misali ya karanci likita akalla ka shekara bakwai ko fiye da haka kana jami'a ka fito za ga cewa na farko dai nauyi ya mishi yawa kowane likita akwai inda ya kware wani pediatric ne wani gani ne wani kunne wani biran kowa da inda ya kware kuma according to WHO akwai yawan mutanen da ya kamata a ce likita ya gani ga rana amma mun likitocin nan suna aiki haihe da capacity su sannan kuma babu albashin kware kuma babu wurin eh, aiki na kware eh, To palikita eh, To sai ka kwatanta misali jihar Zamfara akalla yanzu muna da population akalla a ce da miliyan hudu duka duka likita nawa muke da su. Nurses nawa muke da su. Midwifery nawa muke da su. Wanda idan ka je wasu communities ma asibitocin na taɓa zuwa ba zan faɗi lokacin karamin hukuma ba a wata asibiti wanda na isko yana karɓar anc antenatal care mata yana awon mata masu ciki hmm. namiji ne environmental ya karanta a nan safe shi ke awon mata masu ciki a cikin jihar zamfara shi ke anc idan kuma kaje je ma wasu ƙauyukan za ka ga za ka ga ya haihuwa eh to mu ga mutanenmu na karka ba karɓar haihuwa ba awo awo awon ciki babu wata alaka babu wata alaka saboda me mutanenmu na karkara duk wanda aka ce ya karatu bukan ta tsafe ma'aikacin lafiya ne ba san akwai wanda karanci information ba akwai wanda karanci ENT e to ba su sani ba idan dai zaka iya bada magani kai likita ne shi yasa mutanen mu da dama za ka ga cewa a ƙauyuka ake ta samun matsaloli wani kawai zai je ma bai karanci komi ba ko kuma ka ce environmental ɗin bai samu aiki ba ya buɗe chemist tun yana ba da prescription yana ba da magani ya fara kwantarwa eh. yana ƙara ruwa in aka an na karɓa haihuwa kafin ka ankara ya karamar tiyata na ya fara yi cikin ƙauye shi yasa ake ta samun matsaloli sannan asibitoci da dama yanzu idan ka je na ƙauyuka za ka ga wasu ma'aikatan ma volunteers ne sun yi karatun head technology chu da sino chu in wasu sun ƙara masu kula in an sa in bagon ɗaukar ma'aikata ba a ɗauka ba za ga volunteering suke yi sannan duk likitan da za ga ya gudu ya bi health system na jihar zamfara ba zai sake dawowa ba ko da da suna waye ta abin da ake kira live without pay ba zai dawo ba saboda idan ya tafi can to zai gane cewa nan kamar ma wahala ce yake yi lokacin zai gane cewa ya san yana aiki saboda haka abubuwa ne waɗanda tun farko akwai kuskure amma maimakon a tsaya a diba sai kasance gwamnan in gwamnan out a zo a tafi kowa da inda ya bada fifiko hakikanin gaskiya idan ana son a bunƙasa ɓangaren lafiyar jihar zamfara to sai gwamnati ta tashi tsaye na farko dai sai an yi wannan health sector strategic planning in shekara uku ne shekara biyar ne sai an yi shi kuma ya kasance akwai lokacin da za a dangane biyu in shi ya kasance ana kula da jin daɗin ma'aikata a tanadi kayan aiki asibitoci a tanadi magani a gyara asibitocin nan sannan ya kasance cewa ma'aikatanmu na lafiya suna samun horo daga lokaci zuwa lokaci domin idan ka diba wasu kayayyaki da ake aiki da su da yanzu ba su ne ake aiki da su ba wasu ƙasashe an ci gaba daidai da malaria nan da ake magana zan cizon sauro zaka ga maganin da ake amfani da shi yanzu ba shi bane abubuwan suna yi suna canjawa suna yi suna canzawa wanda zaka ga abubuwa da dama suna faruwa amma kamar da ce maka kowace gwamnati akwai abin ta ba fifiko amma kamar nake magana al'amarin kiwon lafiya yana gaba da komi idan babu lafiya babu zuwa makaranta idan babu lafiya babu ma zuwa taro ko mitin idan babu lafiya kai kanka gidanka ba za ka samu natsuwa ba idan iyalinka ba su da lafiya saboda haka idan har gwamnatin zamfara mai ci yanzu shawarar da nake badawa ta tashi tsaye ta yi kokari ta ba bangaren lafiya fifiko da muhimmanci sannan kuma na kira ga wannan lokaci ga mai girma gwamna duk abin da ya shafi al'amarin kiwon lafiya idan yana cikin kasafin kuɗi idan sun rubuta memo ya diba domin abin ne wanda zai amfani al'umma to daga ƙarshe yanzu ina so mu tambayi a kayan wani tsokaci magana mai kyau to wai ina mahita na yadda za a ce yanzu mu yi hubbasa na ƙoƙarin sustaining tsarin nan namu biyan magana wa ga dole gaskiya muke kira sustainability a turanci akwai kalubale gaban domin kamar su kungiyoyi na kasa da kasa mm. duk suka zo akwai abin da suke kira sustainability plan kamar zan baka misali MSGS 2 wadda ta kare a present na san sun gyara asibiti akalla 84 domin ina cikin kwamitin da muka je muka supervision cikin wasu gura cikin bilbis cafe kusan asibiti goma sha wani abu su ma su kai gyaran nan medical store samar inda ake aje magani lokacin kwano ya tashi babu silin da komai suka canza ina cikin kwamitin da suka je suka diba yadda aka gudanar da aikin to abun bakin ciki abun damuwa idan ma ka iya tunawa akwai kayayyakin da wasu kungiyoyi suka kawo injuna masu tsada lokaci muke a raba ma asibitoci ba a raba ba har aka zo wurin akai gobara injunan nan suka kode suna nan aje ba a raba da su ba za ga lokaci ko da muka aka wancan aikin an kawo maganunuka wani maganin har ya kare aiki ba a raba ba lokacin ruwan sama su bata wani aka zo aka gyara wurin wanda ba zan manta ba da za su tafi da suka kare sun kira sustainability plan meeting wanda ina cikin kuma kwamitin da aka yi aikin mun tsara kamar lokacin mu yi aiki kan community mobilization da structure inda aka yi na community ya za a yi a yi sustaining wanda an hannun tama wanda an local government local government primary health care na jiha mun yi aiki da primary health care mun yi aiki da ministry of health kafin lokacin duk bayan wata uku akwai abin da muke yi muna kiran shi okat organization capacity assessment wanda lokaci is just like a assessment za mu zauna da ma'aikatan lafiya da state primary health care mu diba from january to february me kuka yi me ya gaps ɗinku me ya challenges ɗinku a yi recommendation ina ganin tun da aka tafi ni dai na san cewa ina ɗaya daga cikin mutanen da ke yin wannan aikin a lokacin ban sani ba duk da ke akwai ma'aikatan lafiya ko an ci gaba da yi saboda haka ko da an zo ƙungiyoyin nan sun kafa ginshiki mai kyau idan suka tafi ba a shekara duk abin da suka yi sai ya rushe domin gwamnati ba ta iya sustaining in abin da suka zo suka kafa kashi 80 sannan babban abin damuwa kamar na tun da ke maka magana babban kalubalen da muke samu kamar daga baya akwai abin da muke kira poor political will gwamnatocin da suka shuɗe ƙungiyoyin lokacin suna son su yi aiki cikin jihar zamfara mc tun da ta yi aiki ta yi aiki jiha shida yobe kaduna zamfara kaduna kano da ina ne amma abun bakin ciki abun takaici ina su da ke gaya maka shi abun ne na damuna waɗanda suka gyara asibiti labor room maternity room da laboratory kusan asibiti 84 aka zo ana neman renewal me ake bukata commitment na gwamnati wacce da ta shuɗe ba counter funding ba commitment ana son su ya je a ganshi a gana da shi da sauransu ba a yi ba abun takaici yanzu an samu extension na shekara tara tara amma jihohin nan guda hudu an cire jihar zamfara jihar biyar yanzu suna na hasun da aiki abin takaici a bakin ciki a lokacin akwai 'yan jihar zamfara waɗanda an ɗauke su aiki suna amfana yanzu wasu sun rasa ayyukansu wasu da suka samu sun gudu a kone na sani yanzu ɗan zamfara ne ya koma yobe saboda ita yobe ta an ci gaba da ita can ya koma yana aiki domin ya samu abin da zai rayu shekara tara ci gaba da gyaran asibitoci ba da horo ga ma'aikata a developing in policy building your capacity da kuma kawo maganunuka da equipment da sa ACAC, in inda pharmacies da kawo magani da na'urorin da za a aiki da su yanzu rashin political will na gwamnatin da ta shuɗe mun yi asarar shekara tara sai dai mu gani a makwabta masu kallon mu a nan za mu ja ragama wannan tattaunawa tamu a wannan ɗaya daga cikin bangare ɗaya ne da muke so mu tattauna akwai bangaren sha'anin yadda asibitotanmu na mayan asibitocin wato general hospitals ɗinmu da primary health care matsaloli ne wa'anda ya kamata mu ci gaba da ɗauko su babban abin da ya kamata a yi la'akari shine wannan gwamnatin yanzu ta zo wasu matsalolin ba ta san da su ba kuma babu wasu bayanai tiryan-tiryan gaban gwamna ko kwamishina waɗanda za su nuna mai zafin illar da waɗanda matsalolin suka haifar mu jihar zamfara so muna so mu yi amfani da wanga dama domin mu isar da saƙo mu kuma jawo hankalin gwamnati ta fahimci cewa akwai damammaki da dama waɗanda lalaci da rashin tausayin al'umma na sa jihar zamfara ta rasa su kuma rashin ba a ba masu riƙe da mukamman iko bayanai sahihai na abubuwan da ya kamata a yi shi ya kawo jihar zamfara ga makoma da take alaja da muna godiya da ka samu dama ka halarci wannan shirin muna fatan a nan ba da juma'a ba za ka dawo mu koma dubin wani bangare da shi wannan tsari na sha'anin kiwon lafiya da la'akari da muhimmancin shiga al'umma mu sake tattauna a madadin da wanda suka saka hannun su domin wannan shirin ya zo a fatan talabijin ɗinku yana sani an kana muke muku fatan alheri da fatan mu haɗu a wani shirin na daban ma'asala. Tonda Blowers online TV. Tonda Blowers online. tiriyan tiriyan tiriyan